me ya saura abin da ya saura shine musulmai na duniya musulmai na afirka musulmai na benin musulmai na najeriya musulmai na togo musulmai na ghana mu yadda da cewa tsintsiya ce manauri ki daya abin da ya taɓa wannan ya taba wannan abin da ya taɓa wancan ya taɓa wancan kamar yadda alkur'ani mai girma ya siffanta mu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd wal

muminai da maza da muminai mata in ji Allah ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoyin sashi ne sashin su masu taimakon sashi ne sashin su masu jinkan sashi ne sashin su masu jibintar lamuran sashi ne tsakanin ku da Allah haka muke kana son yan uwanka musulmai yau tsakanin wani a masallaci ba ya hada kafa wai da wannan da wannan ba sa magana wa musulmi ne sun bata da musulmi dan uwansa ana kokarin shirya su yana billahi lazi babu sulhu daga nan har ranar tashi alkiyama kabarin sa daban nawa daban ko a wajen gudun ko faraki a ja ya tsallaka a ja hadisi ya tsallaka wanda wani irin musulmi ne mata tsakaninku da Allah kuna ƙaunar junanku kina so a aurar da ki, amma ke ba kya so a miki kishiya ban gane ba kina so yarki ta samu miji amma ga yar wani ta samu miji ki zai aure ta kin ce billahi lazi a cikin uwata ma ni kadai na zauna a ma ni kadai na zauna ga ƙur'ani yana cewa muminai maza da muminai mata sashin su yana ƙaunar sashi mata tsakanin ku da Allah sashin ku yana ƙaunar sashi yau idan ka ji an ƙulla wa mace sharri waye ƙulla mata mace yar uwarta wacce ka ji an je gidan boka an haukatar da ita wata je gidan boka ta haukatar da ita mace yar uwarta wacce ka ji an ƙulla mata sharri jinin haila ya barke mata ya ki daukewa waye je ya ƙullo mace yar uwarta idan ka ji an yi kutun gwila wa mace waye mace yar uwarta Allah ya ce sashin kuna son sashi ya sashin kuke gaba da sashi yanzu idan kana da mata kace za ka yi mata amarya ranar za ka gane cewa ta gane sunna ko bata gane sunna ba da duk wasa ake kana cewa wallahi hajiya ta gane sunna tsantsa ta gane ce za ka yi amarya ka gane ta gane sunna ko bata gane sunna ba kuma ka nemi dalili ka rasa in ta zo ba kanki za ta zauna ba ba arzikinki za ta ci ba arzikinta za ta ci ba ƴaƴanki za ta haifa ba Ƴaƴan da Allah ya bata za ta haifa to wai menene matsalar menene dalili to ai ba san halinta ba ke san da za a aure ki an san halinki ba ta nan aradu da kaya kai aka aure ki ba kuma kar ka taba tsammani wallahi ko daga aljanna za ka wa amarya ya yi rikici ba wai daga duniya ba kuma duk hujjar da ka bata ba za ta yi da ba in ka ce yar uwa Na ga Allah ya buɗa mun wadata ta ƙaru saboda haka na ga wata mun fahimci juna zan auro ta ta ce ai da ma haka kuke maza mace ya amana namiji hankaka gaban ka fari bayan ka baki da san da baka da kokobo muna zaune lafiya yanzu kayi kuɗi zaka ci mutunci na Allah ya isa idan ka ce ke ki haƙuri har ki ta da hankalinki yarinya ce karama ba za ta iya tada miki hankali ba ka ji ɗan rashin wayo yarinya ce karama amma za ta aure mun miji kishiya ba ta karama in ka ce ke kuskure aka yi ba yarinya ba ce tsohuwa ce ta ce alzalumi, algungumi wato wata tsohuwar da kariya aka aiko ƙauro, don a cuce ni Allah ya isa an ce yarinya karama kin ce baki yadda ba an ce tsohuwa ce kin ce baki yadda ba to wa kike so a wuro kace ke kwantar da hankali ki yar uwa ta ce ta jini zan auro dan a zauna lafiya ta ce eh dan cin amana yar uwarka za ka auro ni bare wato ku haɗa kai a nuna mun wariya Allah ya isa an ci amana da in kace ke ba yar uwa ta bace yar uwarki ce cikin dangin ku na samo dan a zauna lafiya wato da ka tashi shi in auren kana so wajen zaka aura sai yar uwata dan ka raba zumunci Allah ya isa in ka ce ke kwantar da hankali ki malama ce ta yi karatun addini ƙarya banza ƙarya wofi ina amfani ilimin da ba aiki da shi idan ka ce jahila ce ta ce mahaukaciya za a kawo mu a gida kenan to yawa take so auro in ka ce ke auren ma emergency ne ba wani shiryawa na yi ba abokai ne suka hada ta ce eh wato dai cin amana amarya ma kai ma kanka baka san kanta ba a duk dukunkune za a dauko a kawo a gida in ka ce ke na santa saboda shekara goma muna tare ta ce azalumi yau Allah ya tona maka asiri ashe shekara goma ana cin amana ta a waje ba sani ba idan ka ce baka ce ta ce haka zuciyarta take in ka ce fara ce ta ce bilicin ne in ka ce doguwa ce ta ce mahaukaciya in ka ce gajera ta ce ta cika yawan fushi in ka ce ta ce in ka ce ta ce in ka ce ta ce to wa take so auro akwai wani malamin mu a Najeriya a Kano Allah ka gafarta masa Allah ya masa rasuwa sun dade tare da matarsa sai zai wa amarya kun san abin da ya faru ita matar gajera ce sai amarya amaryar doguwa ta fi ta fi uwar gidan tsawo amarya ta tare ashe sanda amarya ta shigo uwar gida ta hange ta an gwada mata ita ta ganta wata doguwa ta fi ta tsayi yace da sassafe sai uwar gida ta fara shara a tsakar gida yace wallahi ban taba ganin ta tana shara da asuba ba sai rana yace tana shara kuma tana waka shata sai ga waka shata a gidan mala tana shara tana Na gode wa Ahmadu Gaya, na gode wa Ahmadu Gaya. ya ce na tsaya dai ina saurare ina gani iko Allah. Ya ce tana isowa kusa da ɗakin amarya sai ta ɗaga murya. Da wuya dogo ya samu natsuwa, na gode wa Ranar tsakaninku da Allah da wa take. mana ya ce na shiru ina jin ta. Na gode wa Ahmad Gaya, da wuya dogo ya samu hankali, na gode. Kowai tsayi ba shi natsuwa in kana musu ka kalli raƙumi, na gode. Mana ya ce, to Allah ya sa ni ma na iya waƙar. Ya ce, ni ma sai na leƙo. sai na ce ƙorƙet ƙorƙet in ji zabuwa ya ce ina faɗin haka sai ta je faɗin tsirgiya ta miƙe ta ce munafikin Allah wace ce zabuwar ya ce ban gane wace ce zabuwar ba daga shida waka na taya ki kace ƙarya kake munafikin Allah wato dan kaga matarka doguwa ni gajera kace mun zabuwa Allah ya isa charan ma na fasa tace fata tsiya ta goba daki wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abinda shari'a ta yarda da shi abinda shari'a ta san shi wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga munkari abinda shari'a take ki Allah ya ce wa yuqimuna salata suna haduwa su tsaye da sallah a cika masallaci ana sallah alamu hadin kan musulman anguwa liman ya kai fatiha a ce amin ka ji masallaci kamar zai tsage Wai utunan zakat suna ba da zakka domin zakka na kawo soyayya tsakanin musulmi tana cire gaba da kiyayya tsakanin masu kuɗi da talakawa duk mai kuɗin da ke fitar zakka ko bala'i suka shiga gidansa sai kaga talakawa sun kawo agaji